yana daga cikin haɗari mafi girma da musulmi suka samu ƴaƴansu suna makarantu tare da kafirai ba a taɓa samun sharrin da ya kai wannan girma ba a ce ɗan musulmi yana zaune aji ɗaya da ‘ya'yan kafirai ‘ya'yan kafirai da kun skala zarratin ba su da sassauci akan abubuwan da aka ɗora su a kai Shirin da yake sama da wannan shine kana musulmi ka ɗauki ɗanka ka je ka kai wa kafirai su karantar maka da shi wannan ya fi komai sharri ya fi komai haɗari ba don komai ba zai tashi suna gwasale shi zai tashi suna gwame shi saboda haka kafin wani lokaci duk wani kwarjini da haiba ta addinin musulunci ta fi tsaron shi duk wata daraja da ɗauka kuma ta shiga cikin zukatan shi da kafirci wannan shi ya haifar mana da mutanen da a yau ake kiransu sarakunan mu a ƙasar mu wannan shi ya haifar mana da mutanen da a yau ake kiransu 'yan boko wannan tsarin shi ya samar mana da mutanen da a yau ake kiransu 'yan siyasa wannan shi ya samar mana da tsarin mutanen da a yau ake ganin su ne shugabanninmu suna cike da tsoron kafirai kafirai sun firgita su kafirai sun razana nasu. kafirai sun tsoratar da su ta kowace hanya ba don komai ba saboda rauni ko lalacewa imani da ke cikin zukatansu Allah maɗaukakin sarki ya tsare